irin yadda aka roƙo kofin da ruwan kafin a kawo ma kishin ya fita amma ka ce mace ta ɗibo ma ruwa ta rugo da gudu rabi ta an ma a jiki rabi a ƙasa kaga ai sai kaga akwai matsala gaskiya saboda haka irin waɗannan gaskiya kar a rena su a karantar da 'ya'ya mata ba jin kunya a ainihin wato lura da irin waɗannan abubuwan kafin a aure Allah muke roƙo maɗaukakin sarki ya kiyaye mu ya kuma tsare mu sannan abu na ƙarshe da zan rufe da shi ban sani ba nan ko yana faruwa a wasu gurare yana faruwa wani lokaci yanzu tun daga hanyar da aka nemi aure matsaloli suke faruwa imma hanya ta rashin jin tsoron Allah ta an ajiye shawara annabi wanda annabi ya ce ku duba ko ku aure shi ba shi kuke dubawa su ma mazan wanda annabi ya ce su duba su aura ba ba shi suke aura ba abu na biyu irin alakar da ake kullawa tsakanin mamiji da mace kafin a auren ban sani ba ko anan amma akwai wasu gurare da yawa wanda in an zo taɗi tsakanin mace da namiji akwai wani zama da gayu suke kira nogab ga mace ga namiji haka za a nane sai ka ce ka dangaru to irin wannan hanyar neman auren da ake ya sabbaba yanzu da yawa a rigingimu sun shiga hanyar aure sannan abu na uku wanda ya biyo ba shine karya da yawa ba suka yadda idan an je hanyar aure ba a nuna musu gaskiya su karɓi gaskiyar wannan yasa yanzu da yawa suka ɗauki karya akwai wani wanda da shi zai rufe labarin nan yaje yana son wata yarinya tsakanin shi da Allah shi yana so zai aure ta ne sai ta nuna ba ta son shi sai ya ce to ai zan yi maganin ki sai ya zauna sai ya cin hannu akwai abokin shi yana wanki da guga ɗaya kuma yana sai da motoci shi mai wankin da gugan sai ya daidaici wani ya kawo wankin shadda mai bala'in tsada sai a wanko ta agogo sai a zo a bashi aro shi kuma wancan a wajen sai da mota sai ya aro mota a lokacin da waya take layin waya kawai ya kai wajen dubu ashirin da wani abu a layin su in ba sa magana da kowa in yi ganka da waya za ku fara magana abin da yake so kawai ka bashi aron wayan na kwana ɗaya zai tafi taɓi ya samu sabuwar shadda da sabuwar mota da sabuwar salula sai a tafi idan zai tafi sai samu abokan shi kamar mutum takwas sai ta ara maka kira ni takwas da rabi da minti biyar kai ka kira ni takwas da rabi da minti goma kai ka kira ni bayan minti biyar shi mana ya kira ni sai an je wannan ya kira wannan ya kira wannan ya kira ba zai dauka ba sai na ƙarshe ya kira sai tashi sai dan matsa daga can sai ta maganan miliyoyin kuɗi wane ya ingila ya dubai ai tun da muka haɗu da kai daga ingila ba mu ƙara haɗuwa ba kwana biyu ya maganan miliyoyin kuɗi ya ta maganan ai yanzu abubuwa sun yi ka tura mun ta akawun ne sai ya dawo ya zauna sai ce to gobe na ganin zai ƙara yin tafiya sai ce to ta kira shi karfe kaza idan bata kira shi ba lokacin to ya riga ya hai ya fita ya bar kasa ko ta kira shi ba za ta same shi ba a daidai lokacin in ta kira bai mayamma da mai wayan wayan shi ba za ta same shi in ta kira bayan lokacin to ya riga ya mai da wayan shi ba za ta same shi ba shikenan aka zo ana yin haka aka je aka haɗa yaro da wani yaro mai sai da waya ya ɗauke ta ya kai ta ya ce zai sai mata waya lokacin ta wajen dubu ɗari da hamsin aka yi ta zuwa ana cewa yaron yana cewa ai alhaji bai kawo kaya bane in an kawo kaya ya je ya dauke ta ya nuna mata wani katin gida a alliance yana shiga gidan yana mu'amala da in gidan ya ce ai gidansu ne shikenan ta kasa gane kan abu ranan nan sai ta yan duro da rana sai ta zo gidan da ya ce gidansu ne sai ta sallama sai aka ce ai ba nan bane gidan sai aka nuna mata wani gida a saman layi aka ce ga gidansu can da ta tafi tana zuwa ashe shi yana cikin gida ya sa gajeren wando yana wanki ana sallama da shi ya fito yana fito bai sani ba yana fitowa sai gata da suka yi ga shi ya ganta ba daman ya gudu ita kuma ta gan shi sai ta kama fada ashe kai dan iska ne makaneci sai ya tsaya to yana da baki sai ce to ai ke ce iska mai wadariya ke da nazo ina san ki dan Allah ya ce mata shegiya lashe mu kawai ya dibi ne mata albarka aka rabuwa baran baran to duk auren da aka je aka sa san zuciya irin wannan awwaluhu nadamatu farkon shi nadama ne wasduhu khusumatun tsakiya za a zo ana jayayya ne sannan akhiruhu firaqun karshen shi dole ko ana so ko ba a so sai an rabu kuma ba a rabuwa ta mutunci tsiya tsiya ake rabu saboda haka mafitar mutum kawai yayi kokari abu dan Allah saboda haka zamu tsaya anan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai tambayoyi ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to shikenan Ah, akwai tamboyi da zamu amsa kamar haka ah, ta farko da ce assalamu alaikum malam ah, ya kamata ta eh, ya na? to sannan in ka gama an so ta to a kafin mu je ga karatun tamboyi za mu kira malam umar shehu zaria don ya zo dan a takaice dan takaita abin da malam ya bayani a kai kafin mu je ga amsa tamboyi so da haka malam umar shehu zaria bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a gaskiya ina fahimta in baicin dai umarni ne aka bani dan na ba da shawaran cewa a takaita inda malam ya takaita saboda ya fahimta na an riga an cike jakan dan aka bude ta kuma asara za a yi amma tunda an ce in ce wani abu a yi haƙuri a karan fari dai ba don tsawaita kalmomi ba sannan kuma na biyu duk abin da malam ya faɗa dai in kun fahimta maganganu ne wanda suke maka na hadithan yuftara ba su aka yi ba maganganu ne na ilimi wanda duk sanda kuka kalle su suna komawa ne zuwa ga alkur'ani da hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce mafi ingancin hanyar da dukkan musulmin da ya rayu akan ta ya rabauta duniya da lahira allah ta'ala ya datar da mu wato ni ina ganin abin da kawai zan yi kusan karkarewa ce ta fuskacin shawara ko kuma 'yar nasiha a takaice duka wani abu da ya shafi zamantakewa da haƙoƙi mala ya riga ya kai su bango abinda kawai ni nake ganin kila zan so mu yi abubuwa ne guda biyu na farko mu iya ƙoƙarin fassara waɗannan kalmomi na malam daga duniyan saurare zuwa duniyan aiki domin har yanzu ba mu tsira ba idan ji kaɗai muka yi har sai ran da muka sa su a cikin ayyukanmu da wannan yasa za ku ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu yawan ƙur'anai haka da muke riƙewa a hannunmu da dama kuma ba wai don ba marubuta ba ne ko don ba masu ilimi menene dalilin kowa cikin sabon manzo Allah yana aiki da alƙur'ani suna kuma karanta shi yadda Allah ya ce a karanta shi to ba bukatar sai an tara musu takaddu suna kokarin karanta shi kuma su a lokacin su su ne qur'ani dan ayyukan su yana fassara maka alqur'ani kuma wannan tafarki da suka bi ita ce tafarkin da har yasa Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu ni Allah na yarda da su saboda tsananin kauna maimakon a jira su a ji me za su ce dan kun san inda giza ke saka shine ba ka ce kana son Allah ba buɗe baki a ce ana son Allah ta fafaro mana ƙasar Ingila yan Anglican yan ECOWA yan Deeper Life yan matan zumunta na coci masu rawa tsirara makamashin wuta in ba su tuba ba dukkansu suna iya buɗe baki su ce suna son Allah amma inda jiza ke sakan shine wane ne Allah yake so to waɗanda Allah yake so su ne alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab tunda mala ya gaya mana haƙoƙi ya gaya mana zamantakewa da sauransu ƙarshen riban da za ki ci a zaman aure ko da kuɗi ko babu ko da daɗi ko babu kowane irin yanayi kike ciki shine ki haifar ma duniyar sunnar annabi da ɗa ko ya mai tarbiyya wanda zai tsaya kan abin da Allah yake so wannan shine gayan rahama duniya da lahira da jin daɗi da zaki samu manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa dukkanin dan adam din da ya sa kafa ya bar gidan duniya to ayyukansa fa duka sun yanki bayan da za a garin ku dan yau a ga watan azumi sai ku ji lima ya ce jama'a a samu wani dan agaji ya je makabarta ya gaya ma matattun da ke cikin kabari an ga wata gobe su tashi da azumi kun taba ganin haka yanzu ba aikin haji ake zuwa ba kun taba jin an je bakin makabarta an ce to hajiya turka shi ko hajiya ni yasu da Allah ya miki rasuwa bara an fara biyan kudin haikin haji ga ya mana inda kudin keke mu biya miki ana yin haka ba a yi in aka gama ka je kana yi sai a ce to aljununu fununu wa hadha fannun minhu hauka dai kala kala ne wannan ku da alaman dai sai an nemi magani me yasa manzo Allah ya ce dukkan ayyuka sun yanke face abu uku na farkon su ki bar sadaka mai gudana abin da za ki ki ba da gudunmuwa idan kin ji ana yunkurin yin wani aiki na addini ko mun kankanta abin da za ki iya yi ki ba da in ma ba za ki iya bayi addu'a ta gari na biyu ki bar wani ilimi da za a amfana da shi wannan kuma sai kin tashi kin je makaranta wajibi ne zama gida bai isa ba har sai ana karatu ko da za a yi sharri kuwa a ce malaman na zane da su suna kaza za a je gaban Allah Allah zai warware tsakanin masu gaskiya da marashi gidan duniya dama kowa zai sharri kowa zai faɗa abin da ran shi ya so amma Allah na tare da masu gaskiya na uku wanda shine dalilin da yasa na ambata wannan hadisin kuma akan shi nan takaita magana na shine duk wanda ya mutu ya bar duniya komai nashi ya tsaya sai dai mutumin da ya bar ɗa ko ɗiya ta kwarai wanda za ta rinka daga hannu tana yi miki addu'a bayan mutuwanki wannan ko ba za ki iya samun ɗa ko ɗiya ta kwarai ba sai kin tsaya kin yi tarbiyya da daɗi ba daɗi ku mata ku ne kuke cewa wai ka kiɗanka duniya su me su so shi ba haka ba ne da ana nuna mai soyayya ne ta fuskan dora shi akan bin Allah ta'ala ki hakuri ki murza ɗanki ko yarki a yau dan gobe ta haifar da ɗa mai ido ki hakuri ki yi tarbiyya kar ki damu da kyalekyalen rayuwa ya zama shi kika fi bashi priority shi kika fi bashi kulawa da damuwa sama da waɗannan 'ya'yan da kuke gani waɗannan yaran da kuke rike da su a wurin mu sun fi mana miliyoyi da biliyoyin kuɗi alkhairi a wurin mu in har za ku tsaya ku yi musu tarbiyyar da ake so saboda haka ya jama'a ku guji abubuwan da ke rusa tarbiyya a cikin gidajen kuma na biyu ku yi iya kokari ƴaƴan ku taso da aqida ingantacciya mai kyau irin aqidan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai irin addinin da annabi ya ku koya ma 'ya'yanku ku to ke kin gama naki sai a wayi gari a ranar alkiyama kina cikin waɗanda ƴaƴanki ke jayayya wance tana aljanna na zata wane yana aljanna na umma zata ni zan tafi da baba wancan na cewa ni na cancanta in tafi da ita ƴaƴanki na jayayya shin wani aljanna za a je wancan yana aljanna ta kaza wane yana kaza cikin rahaman Allah sai ce alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay sai Allah ya ce a kalli aljanna mafi daraja da daukaka wane ne ke da aljanna mafi daukaka cikin ƴaƴanki a ce wane ne ko wance sai Allah ce to da su din da ke din duka a tara ku a wannan aljannan ba tare da an rage mai komai ba duk a ba ku irin shi don Allah me yafi wannan daɗi a cikin ran mumini me yafi wannan kwantar da hankali a cikin zukatan masu imani don haka nan don girman Allah ni ina roƙon abu ɗaya ne a abu biyu ne a ƙarshe na farko ku iya ƙoƙari ku yi aiki da wannan abubuwan da malam ya faɗa za mu iya ƙoƙari bayan an koma wannan CD din in an gama daukan su da kaset ma na rediyo in shi kuka fi so sai a yi muku a turo muku ku ƙara saurarawa sannan kuma na biyu ku iya kokari ya zama manufan ku a aure Allah kuke nufi samar da zuriya ta kwarai da ƙara ma adadin mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yawa ina ganin banda abin da zan iya faɗa saboda gaskiya malam malami na ne ba sa'a na bane a karatu har ga Allah to bayan da za a yi magana kuma in zo in ce wani abu cikin maganansa sai dai a iya darasin da ya mana don wallahi na karu da manganin shi masu tarin yawan gaske wanda yana ganin da yawan kukila ma basu karu da abin haka ba amma dai fatan da nake yi da shi da ya faɗa da mu da muka saurara Allah ta'ala ka sa ƙarshen sakamakon waɗannan kalmomi da ya faɗa mana su ne jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah abin shirme ba ko ka gyara wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi to ya wadatar nan wannan kuma kawai ah, kamar yadda muka faɗa za mu ci gaba da karatun tambayoyi tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum malam ah, ya hukuncin matar da mijinta ya sake ta saki uku ta je ta hada baki da wani ta bashi kudin sadaki ya aure ta bayan kwana ɗaya ta fito ta koma gidan wancan mijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsiniwa ga almuhallil wal muhallal lahu wanda ya halatta da kuma wanda aka halatta duk wanda ya je ba da kuɗi namiji ne akan wani ya je ya aure ya sako mata masarta ya aura da wanda ya ba da kuɗin da wanda aka ba kuɗin duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine musu albarka haka idan mace ce ta ba da kuɗi wani ya aure ta dan ya sako ta kuma yana sana aka yi haka da ita da ta ba da kuɗin aka yi auren da shi da ya auren duka Allah ya tsine musu albarka saboda haka sun aikata gingime mai kaba'ira wadda in ba su tuba ba wannan abin zai iya ja musu zuwa ainihin wato wuta saboda ka sun yi laifi mai girman gasken gaske Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu sai tambaya ta biyu take cewa Allah shi gafata mallam mace da larura irin laulayin cikin nan ya zamanto ba ta iya cin irin abincin da mijinta yake badawa a gidan musamman tu irin cikin nan da bai san cin tu da kuma da alwala tana bai mijin sai a nuna mata ai gashi na abinci da ya bata ba shi da ba haƙƙin ta bane sai ya kawo mata irin abincin da take da bukata ce to mallam ya za a yi ita kuma ba ta da za ta ci abincin da kake so gaskiya a daidai wannan gabar inda maza ne da sai mu musu nasiha akan abin da ya shafi matsalan ciki ba abu bane wanda yake daga wajen matan lalura ne akwai matar da in tana da ciki wata zaka ga masai take zuwa ta je ta shaka haka Allah madaukakin sarki ya jarabce ta da shi lalura ne akwai matar da in tana da ciki sai kaga Allah ya jarabce ta da cin kaza ne akwai matar da in tana da ciki sai kaga Allah ya jarabce ta da cinwa cin kilishi wata in tana da ciki sai kaga Allah ya jarabce ta da shan ainihin wato kankana ne idan kana da wa mata ka kyakkyawan zato lalura ne wannan saboda haka a wannan babi na lalura namiji yayi kokari wajen iyawar shi kare lura da maganganun wa na maganganun mutane ba ita ta dora makanta ba wannan yana babi ne nawa na lalura shi yasa a daidai wannan lokacin tun da ciki ne mace take da shi za ta iya fadawa cikin hatsari in akwai wasu wanda suke da karfin da za su iya taimaka mai dan a fitar da ita daga cikin wannan yanayin ayi a taimaka domin a fitar da ita daga cikin wannan yanayin wannan shine shawara amma da a ce maza ne suke gaba mu gaskiya da mun yi magana mai tsawo a kansa akan abin da ya shafi irin waɗannan wata ma sai kaga irin farar ƙasan nan in tana da ciki shi za ta ci wata sai kaga abincin da tafi alaka da shi abincin da yake da da yaji wani lokaci abincin da ya ƙasa wajen daraja bai da tsada lokal ne abincin da kai ba za ka iya ci ba saboda lalurar ciki sai kaga shi mace take cewa a wannan lokacin saboda haka ya kamata a kalli abin kallo na adalci idan mace tana da ciki wannan kuma take cewa Allah shi gafarta malam tana tare da mijin ne shekara da shekaru sun ma hayayyafa amma kuma bayan wani lokaci mai tsoro sai zamanto cewar abubuwa sun canza ta yadda mijin kwanciyar aure matsakaninta da shi sai dai kuma din Allah ya kadarta in ma ya zo dakin ya kwanta ta buƙace shi sai ya kore daga wurin yana ƙoƙarin nuna mata waɗansu abubuwa dai marasa kyau ce to ana cikin wannan matsayi shine ta ce to malam ya zama to abinci ma in zai kawo mata sai dai aiko yaranta da shi ko kuma yayi aike a kawo mata ba dai wani abu da ke hada su ne ce to malam me matsayin auren mu da shi aure yana nan na farko na biyu kuma ita ta bincika babu wani abu da take mamajin idan ba wani abu da take mamajin na biyu a yi kokari a koma ma iyaye tun da ba a kan titi ya ganta ya ainihin wato aure ta ba da ko wata mata da ta rubuto irin wannan matsalolin cewa mijin ya ƙara aure ya yi waye ya yi waye to tun wajen tambaye ta sai na gane cewa ba ta da tarbiyya gaskiya to da muka je muka bibi sai muka gano wato matsalan da matan take da shi duk shine sun din matsalolin da ya haifu tsakanin ita ita da wa tsakanin ita da mijin to da haka tambayar da ya kamata ita ta fara kai makanta mai take wa mijin wata watakila akwai wani abu da take mai mara ke wanda bai su in ko haka ne kawai ya ɗauki irin wannan matakin ne dan ya zalunce ta cutar da ita to sai ai kokari a haɗa da dattije wanda yake jin nauyin su a zauna a yi yi masa magana ko da malamai wanda aka san yana jin nauyin su a masa nasiha saboda haka ni na ba da shawara ai kokari ƙoƙari a nan matakin farko a matakin farko mataki na nasiha nasiha dan ya gyara amma yana nan a matsayin ta na mijinta aure bai rabu ba kawai in ya tabbata abun haka bai kyauta ba saboda haka a masa wa'azi dan ya gyara Allah ya shirye da mu amin tambayar ta biyu shi take cewa malam ke hukuncin mijin da ke shaye-shaye ya zama to har yakan yi wanka da fitsari wutar ma har ya sha kuma ana nan dai kuma duk in ta kokarin ta sai a ce ta yi hakuri ya hukuncin auren sa da shi aure yana nan tsakanin shi da ita tunda aure yana nan tsakanin shi da ita mata dama Allah ya ba su dabara daga cikin dabaran ku ana so ne ku yi kokari wanda yake ba gyararre bane ku yi kokari ku yi mi ku gyara shi ya zama to gyararre dan mun ga da yawa wasu tasirin zama da matan na kirki ne mazan ba na kirki bane suka yi kokari wajen shiriwan me wajen shiriwa ainihin wato madan wannan shine abin da zaki kokarin yi sannan karkashin wannan tambayar da yawa yawan mata in fa za su yi aure ba fa tambayen mu suke ba wani namiji ya kamata su aura kowa tana duba ita abin da ya mata ne sai ta yi mi sai ta aure sai bayan ta yi aure sai matsaloli su biyo baya duk wanda zai yi aure bai tambaye mu ba waye kamata ya aura sai bayan ya yi aure in matsala ta biyo baya to da Allah shi ma ya dinga yin hakuri da abin da ya gani kuma ya ɗauki matakin gyara wannan shine dan so da yawa muna ba da shawara duk yadda za a baka fatawa za a tambaye ka fita wajen saki to ka ce a koma ma iyaye kada ka kuskura kana ɗalibin ilimi ka buɗe baki akaramaka Allah wani miji na bai sallah ya za a kace billahi ladi tunda bai sallah dan wuta ne a rabu kawai ba ruwanka shikenan wa yayi kaza a'a ya a koma iyaye tunda ba akan titin ya ganta ba ya aure ta da yawa sun sa ma kansu gwargwadon gidanka da motarka da ofis din da kake zaune gwargwadon yadda za a aure ka sai bayan an aure ka sai a gano cewa ba gidan ba ba motar ba ba ofis din ba ai kana da matsala to daga nan sai su fara tunanin ya za su da matsala saboda haka ku dinga neman shawara kuma ku nemi shawaran na kirki malamai na Allah wani irin miji ya kamata ku aura to daga nan kuma ba ku shawarwari ga irin mijin da ya kamata aura wargwadon abin da ya riga ya biyu ba saboda haka na farko ki masa addu'a Allah ya shiryar da shi bayan kin masa addu'a Allah ya shirya da shi na biyu ki hada da mutanen da kika san yana jin nayin su na uku ki hada da dabarar ki a matsayin ki na mace wajen kokarin ki ga ya idan Allah madaukakin sarki ya shiryar da ki ta sababin ki ya shiryar da shi ta sababin ki ba karamin dimbin lada Allah madaukakin sarki zai baki ba kuma muna addu'a Allah Allah wajen sarki ya shirye da shi ita kuma wannan tana tambaya ne kan malam um, su bi ne wajen mijinsu ɗaya na da manyan ƴaƴa ɗaya na da ƙananan ƴaƴa a duk lokacin da aka kawo abubuwa mijin sai wani abu don rabon akan wa mai manyan ƴaƴan kaso ya dara na mai ƙananan ƴaƴa to abin da ya shafi sabulun wanki ta yadda kila manyan yaya za su iya zuwa ne su nema da kansu kuma sai a zo dai a raba dai na mai manyan ƴaƴa ku yawa ita kuma kanana ya ta kanana ba su iya niyawa to malam menene mafita dangane da wannan matsalar ya kamata shi namijin ya adalci wajen raba abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ba wani mutum kyauta da ya zo zai kyauta ga 'ya'yan shi sai ya ɗauka sai ya ba wani yaro kyauta sai ya kira manzan Allah ya shaida akan kyautar da bashi sai annabi ya tambaye shi ya ce duk ka ka ba kowa irin wannan sai mutumin ya ce a'a sai manzon Allah ya ce to babu yadda za a in shaida akan zalunci kenan mutum yana da ƴaƴa ya ba wannan abin da ya ba wannan ya hana wannan wannan zalunci ne kuma idan ɗa ya riga ya balaga musamman namiji ciyar da shi akan ka ba wajibi bane mustahabi in ka ga dama ka taimaka min in baka ga dama ba ya je ya nemo nashi shi ya kamata yi min ya taimaka maka shi dama ma'anar rajul fa a shi shine mutumin da ya shirya daukar duk abin da zai afko masa shine ma'anar rajul saboda haka daga sanda mutum ya balaga ya riga ya zama rajul duk abin da zai afko maka dama a shirye yake zai iya daukan wa zai iya daukan wannan abun saboda haka adalci shin da waɗannan manya ne ba sa iya wato suna iya daukar da wani kansu waɗannan yara ne to kulawan tafi girma a kan shi a kan yaran fiye da wa fiye da manyan kuma lalle ya sa ya cire son zuciya ya sa tsoron Allah ya yi danwa dan Allah madaukakin sarki sai Allah ya sa masa mafita in kuma saboda son zuciya da zalunci to zai je gaban Allah Allah zai tsere shi zai masa hisabi gargwadon yadda ya zalunci Allah kuma ka tsare mu ita kuma wannan tace Allah shiga fata malam dawaine gida ne ke yin yawa ya zaman tucciyar sallar asar ba sa samun damar yin shi har lokaci ya kure har bayan karfe biyar shin ya halasta ta kasaru kaji wai mutum na zaune a cikin gari wai sai kasaru Allah ya kiyaye kasaru fa shine sallah mai raka a hudu kai raka a nawa biyu shine kasaru mutum yana zaune cikin gari kawai ya kasaru kaga wannan sakacin yayi yawa ai abu mai muhimmanci shine ki fahimci fa Allah ya kawo ki duniya ne dan ki bauta masa duk da in mutum yayi sallar la'asar ba za mu ce yayi sallar la'asar karfe biyar ba a matsayin daruri tunda a lokutan sallah akwai muktari shine farkon lokacin da aka fi so a yi sallah kuma daruri idan rana ta faɗi ne shine sallar la'asar ta riga ta zama da runi an riga an yi ta ba a kan lokacin da ya dace ba to da haka wanda ya yi sallar la'asar karfe biyar ya yi sallah kan lokaci amma ba shi ba ne farkon lokacin da ya dace to da haka baki da wani dalili na sallah mai raka a hudu ki ce wai abubuwa sun muke yawa wake na zaki raka a nawa biyu zaki bi wannan akwai sakaci da ganganci a cikin kuma ki fahimci Allah ya yi ki ne dan ki bauta masa ke sa muka ce da yawan mata suna wasa da ni da sallah mai sallah fa yana munajati ne da ubangiji subhanahu wata'ala abin da ya zamanto ganawa ta tsakanin bawa da Allah yanzu inda a ce misali akwai wani babban mutum wanda an sanya miki lokaci a kullum kuna ganawa da shi ke alfahari ma kike yi mutanen gari na magana suna nuna kici ai wance tana da alaka da wa da wani ce da ai suna ganawa ma duk lokaci kara ko da kusancin shi da shi to wannan kusanci tsakanin bawa da Allah ya wuce duk yadda zaki kwatanta wannan kusancin dan haka lokacin yana yi in ba wani uzurin da yake ba na rashin lafiya ko makamantansu lalle mace ta yi kokarin kulawa da sallah wannan abun yana da matukar muhimmancin gaske gaske amma kasaru ba za ki kasaru ba sai idan a hali ne hali na tafiya Allah ya shiryar da mu tambaya ta karshe take cewa malam ko akwai addu'a da za su rika saboda masu ciki da ke a cikin su wajen haihuwa ya zama to sun yi Allah ya sauke su lafiya idan kuma babu addu'a da za a basu to malam sa su addu'a Allah ya sauke su lafiya akwai addu'o'i akwai irin su hisin muslim ce Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala Allah babu wani abu sai abin da ka sanya shi mai wahala wa anta taj'al hazna idza shi'ta sahala to wannan ya kunshi duk wani abu wanda yake da wahala in ka roki Allah sai Allah madaukakin sarki ya yi ya sauƙaƙe maka su sannan akwai wasu addu'o'i a cikin hisulul muslim wanda ba zan iya tina ya hayyu ya qayyum eh, irin su ya hayyu ya qayyum da makamantan su da irin su Allahumma antal ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk idan mutum yana cikin wani hali ya roki Allah da irin waɗannan sunayen Allah zai karba wani sahabi yayi addu'a da waɗannan sunayen annabi yana zaune annabi ya ce na rantse da Allah ka roki Allah da abin da in an roke shi yana karba to irin waɗannan addu'o'i hanyoyin suna nan kuma wannan hisnul muslim din malam babban malamin mashek aminu daura ya yi shi ya fassara shi da hausa yana da kyau a ce duk mace musulma tana da wannan littafin domin ko ba komai musamman wannan zamanin da sharri ya yawa asiri ya yawa tsafe-tsafe ya yawa ku tashi ku koyi waɗannan zikirorin yadda za ku iya kare kanku daga masu nufin ku da sharri safa da wa safa da yamma amma ba daidai ba ne wace yanzu idan fa za ta kwanta fa shimfiɗan ma in za ta kakkaɓe ta zage-zage za ta kakkaɓe tana kakkaɓewa tana shara tana cewa mu za a ma iskanci shikenan idan ta zo tana da waya wayan kiɗe-kiɗe ne a ciki sai ta je ta sa headphone ba zikiri ba komai sai ta kwanta haka da kiɗa a kunnanta tana kwantawa sai gari waye sai ta zo tana maka tambaya wai ta kwanta wai dannau ya danne ta to ya dannau ba zai danne ki ba kin zama shi ɗaya ne sai babban shi ɗin sai zo ya aukan ki kuwa shine abin da yake faruwa amma wallahi duk wanda yake yin zikiri na dare na kwanciya yake kwantawa zaka ga yakan daɗe. kafin ma yayi mugun mafarkin da zai taya masa da hankali amma duk wanda ya je ya kwanta da kiɗe kiɗe da zage zage a kunnen shi kullun sai ya tashi a tsoraci yayi mi yayi mugun mafarki Allah ya kiyaye saboda haka ayi kokari a nemi hisnul muslim din nan wannan littafin yana da matukar muhimmanci a wajen al'ummar musulmi Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana imanin mu masu ainihin wato wannan haihuwan Allah ya sauke su lafiya assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi karshen tambayoyin kenan kuma karshen wannan muhadara kenan da aka shirya a wannan rana da fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu da abubuwan da suka gaya mana ya kuma ba mu ikon aiki da su ya sa malam da sauran yan tawagan su koma gida lafiya waɗanda suka samu halartar wannan wuri kuma Allah ya kuma rukuwa gidan shi lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba wa ladan duk wanda ya irin alƙawarin da ya yi duk wanda suke sauraron ayoyinsa irin wannan lada wassalamu alaikum wa ta'ala barakatuh